da aka kauce aljanna ko da aka buɗaɗa shi kuma aka mai da shi na zamani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya sa kwandalarsa Allah ya lullunta masa abin da ya fitar inda aka ce al'umma Allah ya mai da dutsen dala Allah ya mai da sabon arziki wannan masallaci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki sa masa albarka Allah ya sa da cibiya ta da addini musulunci da sulhu tsakanin al'umma da ainihin dukkanin alkhairin da aka san masallaci yana yin sa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ji ɗan mahaifin su malam aminu da sauran da tawa wa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ba malam tawfiki a wannan hadara da ya Maudu'in lantar shi ne ikhlasi a wajen magabata.
a rayuwar A magana rayuwar magabata. Ikhlasi a rayuwar magabata. kafin ma ya fara ainihin gabatar da jawabi lacca akwai da cijo profesa musa muhammad goro shugaban gamayyar haɗin gwiwar malaman jihar kano da cijo da shawarar mai a wannan jiha ma'aunar ƙasa yana ɗaya daga cikin wani halin wannan unguwa shi zai yi malam bayanin a ainihin da jawabin maraba da kuma fatan alkhairi profesa yana da sabbin kudin mashura طيب الفضل ان شاء الله سيكون
alaikum assalam a maimakon shugaban kwamitin wannan masallaci ɗan isan raure a kan isan araye haifin rogo da kwamitin wannan masallaci da limamai muna so ne amfani da wannan dama mu yi muku marhaban zuwa wannan taro na buɗe wannan masallaci muna fata Allah da mutum sarki ya saka mu da alheri kuma Allah ya sa wannan masallaci ya zama na ƙarin taimako a gare mu wajen yaɗa addini da kuma yaɗa zamantakewa a maimakon mu gaba ɗaya ina so yi marhaban ta musamman ga malam Professor Muhammadu Umar Sani Umar Allahu akbar Ah, wanda ya cikin kankanin lokaci da muka ce za mu buɗe wannan masallaci ya amsa kira ya zo ya gabatar da wannan lecture da sa albarka duk da ɗimbin ayyuka da suke da wani muna gode mar muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara kiyaye shi ya taimaka mana cikin wannan jihadi da ake a wannan ƙasa da inda ma ya wuce wannan ƙasa muna fata Allah ya mana tofiki cikin bayanin da zai mana wanda yake kamar yadda aka ji mawuki ne mai muhimmanci kwarai da gaske ina fata mu kuma za mu saurara Allah ya sa mu fahimci daidai kuma ya ba mu damar iko na aiki da abubuwan da a da waɗannan ‘yan kalmomi ne ke sake cewa na yi wa malam makarar ina fata Allah ya wannan zama na mu albarka salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على إبارة الأمين كانوا يوم كان على إبارة جمهورا الله يسعد الخير أتعلم قال إبارة رب الله أن الجيوش يسجد عليه لتعالى نوور للإمامين لن يمكن malaman islamiyu masu tarbiyyar da al'umma tun daga ƙasa har a kai mataki da ake kai ita kuma wadannan su suna kare maka barka da zuwa wajen baki malam yana kuma fatan alheri gaba daya ba tare da sai mun kira kowa ɗaya ba da ɗaya ba saboda juma da lokaci na yanayin da wani akan kuma kuma da wasu kowa
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi da muke tare a wannan wuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya marar iyaka da ya ba mu damar wannan haduwa a wannan wato ta jambulo first gate da ke nan cikin garin kano a wannan masallaci na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma a wannan munasaba mai matukar mahimmanci munasabar samun faɗaɗa wannan masallaci na wannan unguwa domin ci gaba da gabatar da ibadu da kuma ilmantar da al'umma babu shakka wannan munasaba ce mai matukar muhimmanci kuma muna fatan ya zanto ta zanto wato an saka ɗan ba na ci gaba da yada alkhairai da ilimin muka da tarbiya ba iya wannan al'umma wato ba iya wannan unguwa kadai ba wanda za ta yi naso ta shiga ko ina da ina muna kuma addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya sanya dimbin lada a cikin ma'aunan waɗanda suka tsaya kan wannan aiki suka ba da gudunmawarsu ta dukiyarsu da iliminsu da tunaninsu da shawarwarinsu duk wani wanda ya ba da wata gudunmawa koya take Allah subhanahu wata'ala ya kai masa ita a mizaninsa kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara mana ƙarfin gwiwa na tsayawa da irin waɗannan ayyuka a ko'ina al'ummanmu alhamdulillah har yanzu tana cike da alkhairi al'ummanmu akwai alkhairi ɗimbin alheri a ɓoye a cikinta ba za ka san cewa al'umma tana da alkhairi ba sai wani aikin alheri ya tashi a lokacin ne za ka ga mutane suna ta kawo gudunmawa kowa yana son ya samu wani kamasho a cikin wannan aiki muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya karba daga gare su a wannan tattaunawa wadda za mu yi a wannan ɗan takaitaccen lokaci da bai wuce awa ɗaya ba ko minti hamsin shi gaba ne da abinda muka yi a tudun yola magana a kansa wato ikhlasi san cewa ikhlasi shine kashin bayan jigon dukkan wani aiki duk wani aiki da mutum zai yi na bautar Allah wannan aikin ba zai zama karɓaɓɓe a gurin Allah ba sai ya samu ikhlasi a cikinsa idan babu ikhlasi wannan aikin banza ne duk girmansa dukkansa duk ƙoƙarin mai shi matukar dai bai saka ikhlasi a cikinsa ba to Allah ba zai waiwai wannan aiki ba ashe kaga ikhlasi wani abu ne da ya kamata duk wani musulmi ya rika waiwayensa ya rika waiwayen ikhlasinsa a cikin ayyukan da yake yi in ba haka ba to zai yi aiki ya wahala kuma ƙarshe lokacin da ake raba ladan aikin shi ya ga bai samu komai ba saboda ikhlasin gaba ɗaya rashinsa ya sa ayyukan gabaɗe sun rushe musamman ma a wannan lokaci da muke tare da wato waɗannan kafofin sadarwa na zamani waɗanda suke rugurguzar ikhlasi suke rusa ayyuka na mutane kyawawan ayyuka amma wannan kafofin watsa labarai suna aiki ba dare ba rana wajen rusa su to muna buƙatar a kowane lokaci mu ci gaba da jawo jawo hankalin juna zuwa ga wannan matashiya mai amfani mun yi magana a wancan karan akan muhimmancin ikhlasi da yadda alkur'ani da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi tanana ta magana akan sa da janyo hankali da faɗan muhimmancin sa da amfanin sa a rayuwar bawa to lokaci ya cin mana bamu iya kawo misalai daga rayuwar magabata ba magabata su ne fitila na wannan al'umma kuma su suke ƙara tabbatar mana da cewa wannan addini addini ne wanda zai yi wa aikace babu wani abu da addini yake koyarwa wanda zai fi ƙarfin ɗan adam sai dai ɗan adam ɗin ya ƙi Allah bai taɓa kallafa wa wani mutum abinda ba zai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha don haka rayuwar magabata ita take haska mana cewa duk wani abin da addinin musulunci ya kira zuwa gare shi ko ya koyar to mai aiwatuwa ne zai aikatu ba wani abu bane da zai za a ce ya fi karfin ai aikata shi in ka ce haka to su ma waɗancan da suka yi aiki da abin mutane ne kamar ka irin yadda Allah ya maka halitta haka ya yi musu halitta haka ya maka ba wani abu da ya ba su na halitta ƙari akan abin da ya baka duka wata gaba da kake da ita a jikinka su ma irin ta ce a jikinsu kuma su ma mutane ne da irin bukatar da ɗan adam yake da ita su ma suna da ita saboda haka babu bambanci saboda haka kaga ashe duk abin da suka yi sai dai mu yanzu mu ki da gangan amma ba wai da ba za mu iya ba ko kuma shedan ya riga yi mana tasiri ya fi karfin mu mu ki yin aikin da ya kamata mu yi ya sa mana kasala ko ya sa mana wani waswasi ko wani rudani na duniya a cikin littattafai da suka tattara labaran magabata daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu cike suke da bayanai masu ban al'ajabi waɗanda suke nuna mana irin tasirin ikhlasi a rayuwar magabatanmu ikhlasi ya zanto wani abu ne da suka ɗauke shi da girman sha'ani kamar yadda alkur'ani da sunna ya nuna suka nuna wanda wannan jin waɗannan labaran da ƙissoshin nasu zai ƙara jawo hankali akan mu gane mu kuma irin taɓargazar da take cikinmu a yau idan ka ga yaya su suka yi to za ka gane kai kuma naka gazawar wa bididdiha ta tamayyazul ashiya'u abubuwa in ana son a fahimce su to a kawo kishiyoyinsu to sai ka fi gane kimar abin da kake da shi ko rashin kimarsa abdullahi ibn abi mulaika sahabi ne na tabi'i ne daga cikin manyan tabi'ai imam al-bukhari ya ruwaito daga wajensa yana cewa adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq na yi rayuwa da sama na yi rayuwa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kimanin talatin amma kowanne daga cikinsu yana jin tsoron ya zama munafiki bai sani ba kowanne daga cikin sahabban nan tsoro yake ji kai ya zanto zuciyarsa daban aikinsa daban domin abinda ake cewa nufaka shine abinda zuciyarka take kudircewa daban abinda kuma aiki ke nuna daban to waɗannan sahabbai ne wanda ya riska kuma ya zanto suna jin girman sha'anin ikhlasi a zuciyarsu tsoro suke ji ya zanto ayyukan da suke yi munafici ya shiga rashin yi don Allah ya shiga shi yasa Ibrahim ibn Yazid at-Taymi tabi'i ne daga cikin manyan tabi'ai yake cewa ma arradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukazzaban ban taba daukan magana ta na gindaya ta akan aiki na ba wato na dauki aiki na na kwatanta shi da magana ta abinda nake faɗa da baki sai na ji tsoron ya zanto ina yin abinda za a ce da ni makareci wato ya zanto abinda zuciyata take abinda baki na yake faɗa daban abinda kuma yake raina daban wannan tabi'i ne yana da kuma cikin tabi'ai masu bautar Allah masu gudun duniya amma yana jiwa kansa tsoron kada ya zanto furicinsa yana sha bamban da da aikinsa to wannan duka zai nuna maka yadda suka dauki sha'anin ikhlasi a rayuwarsu suka bashi irin wannan muhimmanci mai girma a Hudhaifah ibn al-Yaman sahibu sirri Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da an san shi yadda yake da kusanci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake jansa jiki yana sanar da shi abubuwa da dama wasu ma daga ciki bai sanar da manya-manyan sahabbansa ba to amma duk da haka shi Hudhaifa duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa sunan munafikai wannan kadai ta isa ta zama shaida shi gare shi cewa baya cikin munafikan tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam zai kira shi ya asarta masa sunayen wasu daga cikin munafikai ce kaga wane wane wane da kake gani munafiki ne kaga wane da muke sallah da shi munafiki ne kaga wane mai gida a wuri kaza munafiki ne wane wane munafiki ne duk ya san waɗannan amma duk da haka kokari yake yi ya kare aikinsa kada ya rasa ikhlasi wanda ikhlasin nan shine zai zama da shi munafiki ya kasance wata rana yana sallah sai kuka ya zo masa yana sallah sai kawai kuka sai ya zo masa saboda ƙur'ani da yake karantawa da ayoyin da suke ratsa jikinsa da ya juya sai ya ga wani mutum a bayansa irin sallah yake shi kadai a masallaci bai san wani yana bayansa ba yana juyawa sai ya ga wani mutum ya gan shi lokacin da yake kukan sai ya ce da shi kada ka kuskura ka gaya ma wani kada ka kuskura ka faɗa ma wani ka gane ina kuka ina sallah domin kada wannan ya taɓa ikhlasinsa irin wannan kissar wasu daga cikin malamanmu sun gaya mana cewa sheikh abdulaziz bin baz rahimahullahu ta'ala wata rana a gidansa yana zaune sai wani daga cikin ɗalibansa ya shigo shi zaman da yake yi wannan yana tuna wasu abubuwa da suka shafi sha'anin ubangiji saboda haka idansa yana fitar da hawaye bai ankara ba sai ji ɗalibinsa ya shigo yana sallama yana jin haka sai ƙoƙari ya goge hawayen fuskarsa sai ya ce da shi wane kada ka kuskura ka gaya ma wani wannan labarin ya ja kunnensa duk da cewa labarin dole zai fita bayan rasuwarsa bayan rasuwarsa dole za a faɗi abubuwan da suka wakana a rayuwarsa don ya zanto abin koyi ga 'yan baya to haka suke yi da cewa kuka ibada ce musamman kukan da yake tattare da tsoron Allah kukan da yake tattare da tsoron Allah ibada ce sauraka yana buƙatar ikhlasi shi ma ga ya zanto kana yin sa saboda a ce da mai tsoron Allah ne wani mai kare zuciyarsa karaya take wani in ana karanta alkur'ani baya iya rike kada ka yi dan wannan Allah ya yaba wa annabawa da cewa idan ana karanta musu ayoyin Allah idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya idan ana karanta musu ayoyin Allah faduwa suke suna sujjada suna kuka hakanan Allah ya yabi masana masu ilimi waɗanda suka san girman sha'anin alqur'ani da cewa in ana karanta musu alkur'ani qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil afqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil afqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a saboda ka shi kuka ibada ce musamman kukan da yake tsoron Allah ne yake taso da shi sauraron karatun alkur'ani ne yake taso da shi to shi yasa idan wani daga cikin magabata irin wannan ya same shi saboda ko yana sallah yana karanta alkur'ani ko yayi tunani na wani abu da ya shafi sha'anin lahira da sha'anin ubangiji ni'imarsa da azabarsa wanda ya sa shi kuka kokari yake boye wannan ba zai so yayi dan a gani cewa yana kuka ba ayyub ibnu abi tamimah as-sakhtiyani ɗaya daga cikin magabata ne ɗaya cikin manyan manyan fuqaha'u manyan malaman fiqhu ko mai ibada cikin tabi'ai mutumin basra ne babban malamin hadisi ne da wahala ka bude kundin littafin hadisi baka ga hadisansa ba ya kasance idan yana zaune yayi wani tunanin da ya sa shi kuka to sai sauri sai rike hancinsa wato yayi kokari ya nuna wa waɗanda suke gaban sa cewa ba fa kuka yake ba sai rika cewa kai mura mura mura tana da mutum mura mura sai rika shafi abin da yana nuna cewa mura ce yake yi ba ba kuka yake yi ba wannan yana nan cikin littafin ar-riqqa wal buka na ibn abi dunya wani lokaci ma in ya ga yayi kukan kukan ya zo masa ba zai iya rikewa ba sai fit sai tashi daga cikin jama'a ba zai zauna gaban su ba yana ta kuka ana lallashin sa Arrabe ibn Hussein almajirin Abdullahi dan Mas'ud tabi'i ne malami ne mai yawan bautar Allah ne almajiri yake ga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu mutum ne da yake da ibada amma kaffa kaffa yake yana boye ibadarsa daga cikin abin da aka ce yana yi ba a taba ganin shi a masallaci yana ta dawi ba wato yana ɓoye ta ɗau'insa in zai yi sai yi a gida kafin ya zo masallaci saboda bai saboda kada wani abu na da ya shiga cikin ibadarsa sau ɗaya tak wani ce ya gan shi ma ru'iyan mutatawi'an illa marratan wahida saboda gudun kada ma wani abu ya so sa masa rai wanda ya danganci ikhlasinsa saboda haka yake kafa kafa da wannan to haka nan aka ce haka Amir ibn Abd Qais Amir ibn Abdullah wanda aka fi sani da Amir ibn Abd Qais haka shi ma yake mutum ne mai yawan ibada mutum ne mai ibada mai yawan sadaka mai yawan alheri wanda a zamaninsa da yawa daga cikin wato karamomi sun bayyana daga cikin irin karamarsa irin abin da ake wato gwamnati take bawa malamai haka ko kuma mutane na albashi abin da take ba su na allowances duk wata to shi ya karɓo nasa sai ya dambazi wani abu daga ciki sai ya je ya kyautarsa sai ya kai wa iyalansa sauran ya ba su in suka kirga sai su ga cif-cif kamar ba a taba ba alhalin ya taba amma ubangiji su bani wata'ala ya bai gurbinsu da wasu to shi ma haka yake yana daga cikin masu bautar Allah sosai yana ɓoye bautarsa matuƙa da gaske abu tamim ibn malik yana cewa al-mansur ibn mu'tamir shi ma ɗaya ne daga cikin magabata kuma ɗaya daga cikin manyan malamai idan ya zo masallaci aka yi sallar asuba sai ya nuna cewa wato yana cikin kuzarinsa da ƙarfinsa tare da cewa je ya kwana yana ibada amma saboda kada a ga wani laushi-laushi a tare da shi a gane cewa je bai bacci ba azharar nashab sai nuna mutane ai yanzu ya wartsake kuma karatun da yake ba su bayan asuba sai ya dindinka duk da cewa jiya kwana yana ibada saboda ka a gane shi ma cewa jiya ya yi sallar dare kuma ya daɗe yana sallah wani yana cikin sifatu safuwa a cikin tarjamarsa sifatu safuwa na ibn al-jauzi da yake nuna maka cewa waɗannan bayan Allah aikinsu shine aikin da suke tsakaninsu da Allah shefi komai muhimmanci a gudu saboda haka duk wani abin da za su yi su tsare aikinsu kada ya samu gurɓacewa da wani abu na riya ƙoƙarin da suke kenan saboda ya zanto sun je sun samu aikinsu cikakke a gurin Allah subhanahu wata'ala domin idan shirya ya ta shiga to ba maganar ka samu aikin ake ba a'a ka kwaci kanka a hannun Allah subhanahu wata'ala saboda saboda ka zama mai laifi ba maganar ka yi asarar aikinka ake ba a'a ka zama mai laifi kuma wa ya ce ka yi wani abu ba don Allah ba abdullahi ibn mubarak al-khurasani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda ya rayu a ƙarni na biyu shekara ta 181 da su ya kasance mutum ne Allah ya ba shi dukiya sannan mai yawan ibada ga dukiya ga yawan bautar Allah sannan kuma ga jihadi ga jihadi yana raba abinan watannin shekararsa gida uku kaso daya ya yi shi wajen karantar da ilimi ilimin da Allah ya ba shi sai ya yi kaso daya na shekararsa kawai karantarwa yake kaso daya kuma wajen kasuwancinsa kaso daya kuma yana can bakin iyaka inda ake gadin kasar musulmi tare da mayaka mujahidai yana cikinsu yana koyar da su kuma yana jihadi tare da su to haka rayuwarsa gaba ɗaya ta ƙare to akwai almajirinsa kuma na jikinsa wanda ma wasiyinsa ne muhammad ibn a'yun kamar yadda yake cikin tarjamarsa a cikin aljarhu wa ta'dil yake cewa wata rana da daddare in ji shi almajirin nasa ce wata rana da daddare muna tsaka da yaƙi da rumawa yaƙi da ruma ruma su ne turawa muna tsaka da yaƙi da rumawa a wancan lokacin ya ce cikin dare sai abdullahi ibn mubarak sai ya tafi sai ya kwanta suna tare da shi a guri guda sai ya ga ya je ya kwanta don ya nuna kamar bacci yake shi ba muhammad ibn ayyun sai ce shi ma sai na ɗauki mashi na sai na riƙe a hannu sai na jini ma na kwanta ni ma da nuna masa cewa ni ma na yi bacci yana kula da ni ya ga kamar na yi bacci kawai sai ya tashi sai ya hau sallah yana ta sallah yana ta sallah har alfijir ya zo- ya keto sai ya zo yake ta da shi wannan muhammadu na ayyuki tashi tashi lokacin sallah yi da ya zo sai na ce ai ba bacci nake ba yake ga masa ai ba bacci nake ba yana faɗar haka ya ce sai fuskarsa ta canza ya ce har aka gama yaƙin nan bai sake sakan min fuska ba saboda bai ji daɗin abin da na yi ba na nuna na yi bacci ya tashi yana sallah ashe ina ganinsa ashe ina ganinsa yaransa ne almajirinsa ne amma ya ce har ya bar duniya ina ga alamun ɓacin ran wannan abin da na yi masa a fuskarsa to ina limamin da zai sa a dalla masa kyamara wai zai zai yi tarawihi tarawihi zai yi saboda a ji ƙira'arsa a gan shi yana ƙira'a zai zo da social media team ɗinsa ya saya musu kyakkyawar waya mai- mai mai- mai- mai kyau mai kyan hoto a cika musu wayarsu da data saboda ka a saita shi saboda mai saboda kawai ya fito ya sa a shafinsa ya sa a shafinsa gashi nan yana jan sallah da kira'o'i iri-iri ya za ku kwatanta halinsa da wannan hannun riga in akwai abin da ya fi hannun riga gabas da yamma Hmm? ka duba wannan ɗalibin ilimi ko wanda yake karantarwa ko wanda yake da'awa a ce shi zai wannan shi zai wannan in yau masallacin ne yake da kyamarori ko yake da abin nan aka ɗauke shi bai sani ba ba da sanin wannan babu wani abu limaman harami duk ana ɗauko su amma ba su suka dasa kyamarorin ba hukumar mas- masallaci ita ke dasa kyamarorinta ba su da iko kuma su yi a cire amma kai za ka zo da kyamararka da ɗan kyamararka ka ba shi umarni in ma ya yi sakaci ko ka fara bai zo da wuri ba kai masa faɗa kai duk mun fara abin da maimakon ka zo da wuri a same ka anan Eh? to ina ina ikhlasi yake anan ina za ka samu ikhlasi anan jama'a ji tsoron Allah idan ya zanto wannan ɗalibul ilmi kuma ɗalibul ilmi wanda yake yantasibu ila sunna ba wai kwaman ɗalibin ilimi ɗan bida'a ba a'a ɗalibin ilimi na sunna amma ya mai da wannan ɗabi'arsa ce ba a ce laifi ba ne don wani ya ɗauko ka kana karatu wata rana ta yi ba ka sani ba ta yi wani abu ne ake yi a gurin na taro ko wani abu akwai kyamarori a gurin ana ɗaukan taron a duk wani abu ne daban amma sallah ka zo ka zo da kyamararka kai kake daukan kanka wani ma sai shi ke latsa da hannunsa lada ga wani in zai yi sallah sai ya latsa sai ya dawo kaga shine ma yake operating din abin da kansa kada a samu matsala Abdat ibn Sulaiman al-Marwazi kamar yadda yake cikin sayar alamin nubala tarjamar shi Abdullahi ibn Mubarak yake cewa wata rana sun fita yaƙi ƙasashen rumawa tare da abdullahi ibn mubarak an je wato rundunonin mayaƙa sun haɗu da- da makiya da su musulmi don an haɗu za a fara yaƙi an ja sahu an ja daga sai wani garjejen ƙato ya fito ya ce akwai wanda zai fito mu buga sai wanda daga cikin musulmi ya fita suka fafata sai kafirin ne ya kashe shi sai ya sake cewa akwai wani kuma sai wani ma ya fita shi ma ya fafata da shi ma ya kashe shi ya sake cewa in akwai wani ya fita ya fito sai wani ma ya fito ya kashe ya kashe mutum uku can ya sake fitowa ya kirari ya ce in akwai wanda ya isa shi ma ya fito sai wani ya fita suka fafata suka fafata ƙarshe wannan arne ya fita a guje shi ko na musulmi ya bi shi a baya ya caka masa mashi ya kashe shi ganin haka yan uwa musulmi sai aka yi kansa yana ɓoye kansa sai aka yi kansa a ga wane ne wannan wannan mutum da ya gagari mutane ana ta yana kacin mutane shi ya fito ya gama da shi cikin ƙanƙanin lokaci shi kuma sai ya rika jan hannun rigarsa yana ta sawa a fuskarsa yana ta kokarin ya kare ka a gane shi waye abdat ibn sulaiman al-marwazi yace sai na kula abdullahi ibn mubarak ne shi wannan malamin sai na gane alamar shi ne shi kuma yana ta sa hannun riga sai na rufe fuskar sa ka a gano shi yace sai na sa hannu sai na jawo hannun rigarsa sai ko gashi sai na ce a kai ne fa kai ne da ya faɗi haka ya ce ya aba amur ya ce an ta mimman yushen ne wa alaina yanzu kaiwa ne kana cikin waɗanda za su muzanta mu ka duba wai a bayyana a gane shi ne shi a wajensa muzantawa ne ce kai yanzu wani kana cikin waɗanda za su riƙa muzanta mu yanzu kai inda a ce a cikinmu ne wannan abu ya faru a duk duniya sai an ji Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib jikan sayyidina Ali yana ɗaya daga cikin manyan malamai kuma yana ɗaya daga cikin manyan masu tsoron Allah da ibada shi yasa ma ake masa laƙabi da Zainul Abidin ya kasance sayyidina muawiya yana cikin waɗanda yake taimakon su sosai hakanan waɗanda suka biyo bayan muawiya sun kasance cikin waɗanda suka rika taimaka masa da dukiya idan ya kai musu ziyara ba za su bashi ya tafi ba sai sun ɗau dukiya sun bashi to amma sai ake ba a ga sanda yake ɗaukar dukiya yana alheri da ita ba sai ake ta zargin cewa marowaci ne da an zauna 'yan gulma ce kaga bawan Allah nan ga ibada amma kuma kankamau ne baya alheri yana samu fa yana samu kai yana samu amma kuma ba ma gani sai lokacin da ya rusu ya bar duniya ana bincikawa a Madina aka samu gidaje 100 shi yake daukar nauyin cin su da shin su duk ya boye wannan yana ji ana zagin sa bai fito yayi kamera ya bidiyo ba a nan ne yanzu za ka ga mutum zai yi alheri ga wasu wani abin da bai taka kara karya ba ‘yan ƙwarannin mutane da zai ba abin nan amma sai ya taro dandazon ‘yan jarida da ‘yan kyamara da ‘yan waye da ‘yan waye nashi da wanda ba nashi ba ya biya kuɗi ana kira mutane ana dalla musu hoto ana ba su ɗan abin da bai taka kara karya ba in ma ‘yan jarida wanda duk bai je ya yaɗa shi ba ba zai biya shi ba shi ma ya ma ya rika ƙarya abinda ma bai bayar ba ya ce ya bayar idan ya raba miliyan ɗaya ce miliyan goma ya raba a rubuta ya ce ya raba miliyan goma in ya raba buhu ɗari ya ce buhu dubu ya raba in ya raba dubu ya ce dubu goma ya raba kuma da wannan hanyar to ko dubu ma lalaga shi jiki ya karaba a banza ba lada ka rugurguza ladanka kuma kana cikin masu laifi a wurin Allah ana jiran ka je ka ansa wannan tambayar saboda haka yana ciyar da mutane ashe sama da gida 100 ba mutum 100 ba gida 100 ba a gano wannan ba sai bayan da ya rasu wannan yana a tarjumar sa a cikin tabaqat na Ibn Sa'd Dawud ibn Abi Hind malami ne cikin malaman magabata cikin tabi'ai shekara arba'in ya yana azumin taɗawu'i iyalansa ba su sani ba wasu masu zama tare da shi ba sani shekara arba'in arba'in yana taɗawu'i iyalansa ba su sani ba yana sai da yaduka ne sana'arsa sai da yaduka wato ɗan kasuwa ne a kwari to zai fita kasuwa sai ya ce iyalinsa su bashi abinci zai karya a can sai karba abinci in ya fito a hanya sai sadaka da abinci yana ga wani almajiri sai ce kai garbi sai ya je kasuwa su kuma can suna san ya cika cikinsa a gida an ce ga abinci ce a bana ba sai a dauka ya ci abinci in ya dawo gida su kuma sai dauka ya ci abinci a kasuwa a haka sai da ya shekara arba'in yana ta ɗau'i ba wanda ya gano wana cikin tarjama yana cikin tarjama sa cikin tarihu dimashq na ibnu asakir da kuma sihhatu safwa ta ibnu jauzi haka nan amr ibnu qais al-mula'i tuman kufa ne ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi a zamaninsa shi ma shekara ashirin yayi yana azumi ba tare da iyalansa sun san yana yi ba yana azumin taɗawu'i shi azumin nafila azumin farilla wannan wani abu ne da ba zai ɓoyi ba saboda an san duk wani musulmi mumini a lokacin azumin ramadan dole sai ya yi azumi saboda haka ya yi shekara ashirin yana azumi shi ma irin wancan salam da dawud ibn abi hind ya rika bi shi ma haka ya rika yi sai ya ɗaukar ba abinci a gidansa sai ya fita waje sai ya ba wa almajiri sai ya tafi kasuwa saboda haka kowa yan iyalansa suna san cewa ya karba abinci zai ci a kasuwa su kuma a kasuwa suna ta ya ciwo a gida to haka yayi kuma shi ma ya kasance duk sanda yake zaune wani abu na tsoron Allah ya kama shi idansa suka fara hawaye sai kama kama hancinsa yana matsewa yana cewa mura mura mura saboda kada ma a dauka yana yin wani kuka dan Allah subhanahu wataala ko ya ko kuma ya juya ya juya kansa ya kalli ya kalli garu ana zaune haka kawai in abin ya sai ya juya kansa saboda kada ma a ga me yake ciki wata rana wata daga cikin kuyangi na arrabi ibn kusai almajiran abdullahi dan mas'ud da muka ambata tana cewa aikinsa na alkhairi aikinsa na ibada duk asirri yake baya yin wani abu dan a ganshi take cewa wani lokaci zai dauko mushafi yana karatu da ya ji motsin mutum yana sallama ko yana tahowa sai sauri ya sa rigarsa ko ya sa abin da ɗinsa sai rufe wannan musafi kada ma a gane karatun ƙur'ani amir ibn abdulkais amir ibn abdullahi wanda aka fi da ibn abdulkais da muka yi magana saboda ɓoye aikinsa na ibadarsa duk da an san shi mutum ne mai ibada ka'abul ahbar yana cewa da shi in ya ganshi sai ce haza rahibu hadhihi al-umma wannan shine mai bautar wannan al'umma saboda yadda yake ɓoye ibadarsa mu'awiyar tabin abi sufiyan gayyata sai ya sa aka aje shi a wani babban gida ya sa aka tura masa wata kuyanga ya ce ga kuyanga nan na baka ta riƙe maka hidima shi kuma buƙatarsa saboda ta ga yadda yake kiyamun laili da ibada da abin da tun ba shi labari to saboda haka in ta tashi sai ya fita sai ya fita sai ya shiga sai ya shiga bayan gari can cikin jeji sauraka bata ma ga abin nan sai gari ya waye ya dawo in ya dawo sai ya zo da wata ƙaryayya gurasarsa nan kuma gashi halifa muawiya ya sa an kawo masa kabaki kabaki na abinci amma sai ya shigo da ƙaryayya gurasarsa sai ya dan nemi wani dan maiko haka sai ya jangwala ya ci ya tashi fita aka kwana biyu abin da mu'awiya ya kira wata mai kika gani ta ce ita ba ta kasa gane mutumin nan saboda bai ma zauna ba bari in ga ibadarsa ya kirawo shi ya ce a kira min shi kuma ya zama shi ne farko wanda zai shigo nan fada kuma shi ne ƙarshen wanda zai fita da ya zo ya ce a bashi bayi goma a bashi raƙuma goma a bashi bayi goma a bashi raƙuma goma da aka ce gashi khalifa ya baka wannan ya ce ina fama da shaidan guda ɗaya ya fi ƙarfi na game da mun ka haɗan da shaidanu goma bagla ce da shi yar alfadara ce da shi yake hawa wanda alfadara ita yake ɗaukar shaidan wato wani abu ne na duniya da yake ganin zai shagaltar da shi suka ce da shi kaƙi yin aure ya ce in na aure nauyi ne zai hau kaina in nauyi ya hau kaina dole in nemi duniya ni kuma yanzu ba ta ita nake ba saboda haka yake yadda ya aure wani lokaci in suka matsa masa da tambaya ce ai cikin neman auren nake kullum yana maganar auren wato hurul aid da take jiran sa ce ai kullum cikin neman auren nake ina jiran ranar da za a yi da za a yi mun abin nan buda a Muhammad ibn Wasi' ɗaya ne daga cikin magabata yake cewa shi kansa muhammadin wasu yana ɗaya da cikin masu yawan ibada masu gudun duniya labarinsa sananne ne a babin zuhudu shi ne yake cewa adraktu rijalan na riski wasu mazaje كان الرجل منهم يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموئه لا تشعر لا تشعر به امرأته yake cewa da suke wasu mazaje wanda ɗayansu zai kwanta a kan fulo ɗaya da matarsa kumatinsa sun jiƙe jagab da hawayensa amma ya gama rayuwarsa matarsa bata san da wannan ba bata san da kukansa da kukansa ba saboda yana taɓaɓɓoyewa ya ce na kuma riski wasu wanda ɗayansu zai tsaya a cikin sahu ana sallah karatun alkur'ani ya ratsa sai ya fitar da hawaye amma na dama da shi ko hagu da shi bai san me yake yi ba bai san me yake yi ba wani yana cikin tarjamarsa a hilatul auliya da kitabul ikhlas na ibnu abid dunya abdullahi ibn aun ɗaya daga cikin magabata yake cewa na kasance tare da muhammad ibn sirin muhammad ibn sirin tabi'i ne cikin almajiran anas dan malik kuma babban malamin hadisi ne babban masani ne na ilimi sosai yake cewa wata rana ina tare da shi a zo sallar jana'iza aka gama jana'iza lokacin sallaye to shi kenan da aka yi ikama sai ibn sirin shi wannan malami muhammad ibn sirin sai ya ce wuce gaba ka yi mana sallah sai aka ce wa ibn sirin ya wuce gaba ya yi sallah sai ibn sirin ya ce a samu da cikinku wanda zai wuce gaba ya yi sallah kuma muna san duk wanda zai ja mu sallah idan makarancin alkur'ani ne saboda haka sai ya wuce da ya juya sai ya kalli Abdullahi ibn Aun da ya san malami ne dalibin ilimi ne sosai sai ya ce da shi wuce kai mana sallah sai da na gama yi musu sallah bayan na gama sallah sai kuma wata zuciya ta ce da ni wani irin abin aika aika kai haka shi Abdullahi ibn Aun yake zargin kansa abin nan fa limancin nan fa shi ibn sirin shi ya dace amma yaki amma ni na wuce gaba bini bini na ja sallan nan wani irin abu na yi sai je ya sami ibn sirin sai yake cewa ka sa na abin da kai ka kiyarda kai sai ibn sirin ya ce abin da na kiyar na ya sa na ki in ku in ja sallah gudu nake kada wani ya zo ya wuce ya ga ina limanci ya je yana faɗa ya ga ibn sirin yana limanci to kana san wannan zai kafa kyamara? zai kafa kyamara kawai wani ne zai ce ba labarin ya gaishe na jin sallah kuma sallar farilla ce ba ma nafila ba ita sallar farilla kaga kowa da kowa ma yana yi ba wani birgewa za ka idan ka yi sallar farilla da kowa yana yi nafila ita ce za a ce kai wani yana da kokarin sallah to ce shi ni abin da ya sa saboda ba na son wani ya zo ya wuce ya ce na ga ibn sirin ra'aitu ibn sirina ya ummun nas wannan ta hana shi shige ga mutane sallah wannan yana cikin musannafin ibn abi shayba akwai maslama ibn abdul malik al-umawi al-dimashqi ɗaya daga cikin komandojin yaki ne a zamanin daular banu umayya ɗaya daga cikin komandojin yaki sananne wata rana ya je wani gari yaƙi sai mutanen garin suka shiga garin suka rufe ƙofofin ganuwa ya rasa yadda zai yi shiga garin can sai aka ga wani rami a jikin ganuwar wanda za a iya shiga ta nan a buɗe ƙofar ganuwar sojoji su shiga sai ya kira cikin mutane waye zai iya shiga ramin nan wato ya shiga garin nan ta ramin nan an sa abu ne mai haɗari yana iya sa kai kawai ji an fille masa kai saboda haka yayi kira yayi kira kowa yana ja da baya can wani da can bayan sahun abin da mayaka sai ya zo ci shi zai shiga saboda haka sai ya shiga da da wannan hadarin ya bude kofa aka shiga kuma aka ci garin da yaki to da ya ji labari dan bai ga wanda ya shiga din ba ya ji labari sai ce sai ce wa mai masa iso a nemo mutumin nan kuma a yi masa iso ya shigo inda nake bayan ya yi ta kira a cikin jama'a ina wanda ya shiga ramin nan ya je buɗe mana ina yake ya ƙi fitowa sai ya ce wa mutane a in an gan shi a matsa masa sai ya zo ina son gawayi saboda ya nuna jarumta kuma gashi an ci nasarar yaƙi a dalilin ƙoƙarinsa da haka kwamandan yaƙi kwamandan rundunar zai so ya gan shi to dai ba da izinin cewa a shigo masa da shi sai wani mutum sai ya zo sai ce yana so a masa iso wajen komanda ya ce kai ne sai aka ce da shi kai ne ka shiga ramin da ce a shi zai gaya masa waye ya shiga amma a masa iso ya shiga aka shiga aka shigar da shi sai abdulmalik a maslamatar da abdulmalik sai ya tambaye shi ya ce kai ne ka shiga ramin nan har ka je ka bude kofar nan sai ya ce da shi zan gaya maka kowa ne zan baka labarin kowa ne amma da sharaɗi uku sun ci faɗi sharaɗinka ce sharaɗi na farko kada a rubuta wa khalifa a gaya masa suna na cewa ni ne na yi wannan majinta ba na so kada a gaya wa khalifa ga abin da na yi sharaɗina na biyu kada a ce za a bani wani abu afuwan sharaɗi na biyu na mutumin don bai bayyana kansa ba ya ce sharaɗinsa na biyu kada a ce za a bashi wani abu sharaɗina na uku ka a tambaye ni daga ina nake daga wace ƙabila na fito daga wani gari na fito sai ce an ba ka wannan sharaɗin sai ce to ni ne sai da ya biye shi kada a yi wani abin da za a kuzuzuta shi shi ya yi aikinsa don Allah kada a zo a kirawo shi a yi masa wannan a yi masa wannan har abin ya zama masa ya yi tasiri a zuciyarsa ya bata masa aiki saboda ka yi ginda ya sharaɗi to tun daga lokacin duk sanda shi maslama ibn abdulmalik ya yi sallah sai ya yi addu'a ya ce allahumma ja'alni ma'a sahibin naqab ya ubangiji ka tashe ni tare da mutumin nan da ya shiga ramin nan ya san cewa wannan mutum na Allah ne saboda aka yi tashe shi cikin tare da bayi na kwarai wannan labarinsa yana nan cikin tarihu rimak yana cikin uyunul akhbar na ibnu kutaiba abu usama hamad ibn usama ya ruwaito daga arrabe ibn Qusaym yake cewa wata rana al-Hasan al-Basri yayi wa'azi sai ya ji wani daga cikin masu sauraron wa'azi yana shasheka alamar yana kuka al-Hasan al-Basri yana ɗaya daga cikin manyan masu wa'azi kuma wanda in yana wa'azi dole wa'azinsa ya ratsa maka zuciya ya kashe maka jiki yana magana suna cewa ka anna kalamuhu ya khurju min mishkatin nubuwa sai yasa in yi wata maganar wanda basu ankara ba sai su dauka hadisi ne ya ja sai a dau maganar shi sai a danganta ta ga annabi sallallahu alaihi saboda kyanta da kuma yadda take ratsa ciki to wata rana mutane da yawa sun tare gaban sa yana musu wa'azi sai ya ji wani yana shesheka na abin nan na kuka alama wa'azi ya ratsa shi sai Hassan al-Basri ya ce da shi la yas'alannaka Allahu yawmal qiyamati ma aratta bi hada sai ya ce shashekanan da kai ranar gobe kiyama sai Allah ya tambaye ka dan me kai ka nufi Allah ko ka nufi wani Allah wannan cikin kitabul ikhlas na ibnu abi dunya عاصم ابن أبي النجود mai kira'a yake cewa ya ji wata rana abu wa'il abu wa'il salama ta ibn shaqiq a shaqiq ibn salama almajiran abdullahi dan mas'ud yake cewa ya kula cewa duk sanda yake ci kadai to zai ta fitar da hawaye yana kuka san mutane bakwai da Allah zai shigar da su inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai tashi wa rajulun zakara Allah khaliyan fafazat aina da mutumin da yake shi kadai ya ambaci Allah ya tuna Allah ya rika zubar da hawaye yace in ya zauna shi kadai ba kowa tare da shi sai ya fashe da kuka sai na ji shi wata rana ya sujjada yana cewa rabbi rahamni rabbi fa'anni rabbi in ta'fu anni ta'fu tawlan min qibalik wa in tu'adhibni tu'adhibni ghayra zalimin wala masbuq yake cewa ya ubangiji ka ji kaina kai min afuwa idan kai min afuwa wannan kyauta ce daga wajenka ba wai dole ne a yi mun afuwar ba ko na cancanci dole sai an yi mun kyauta ce ka yi mun ya ce in kuma ka azabtar da ni to ba ka zalince ni ba na cancanta ne ka yi mun azaba sannan sai rika fashe da kuka kamar ka ce wadda ta rasa 'ya'yanta ne ta yi wabin 'ya'yanta 'ya'yanta suka mutu take musu kuka haka yake fashewa da kuka sai asim yake cewa walau ja'alta lahu ad-dunya ala an yabkiya wa ahadun yarahu lam yaf'al da zaka bashi mutumin nan da yake irin wannan kuka kamar kukan matar da ta rasa ƴaƴanta tai wabin ƴaƴanta ce da zaka bashi duniya akan yayi wannan kukan a gaban wani ba zai yi ba ba zai yadda yi ba saboda kada ya wani abin da zai zama ya taɓa ikhlasinsa hassan ibn abi sinan mutumin basara ne tabi'i ne ko ɗan kasuwa yana ɗaya daga cikin ɗan kasuwa a basara kuma yana ɗaya cikin masu yawan ibada ya kasance a cikin wato shagonsa kantinsa rumfarsa a kasuwa sai ya ɗaura wani ɗan ƙyalle haka ya ɗaura wani labule sai ya ɗauko kwandon lissafi kayan da zai abinda zai yi lissafin dukiyar kasuwancinsa sai ya ajiye sai ya ce wa ɗaya daga cikin yaransa da Allah ku sa ido idan kun ga wani yana tahowa nan ko ga alaman nan zai zuho to ku sanar da ni sai ya tashi sai ya kama sallah a cikin rumfarsa sai tana filfilu tana filfilu da zarar wani ya nufo gurin sai a masa ishara sai yanke sallah sai ya dauko wannan kayan lissafin sai ya baje a gabansa da an zo aka bude sai a ganshi yana ta lissafi sai ba wanda zai kawo cewa ibada yake saboda kawai ya bagarar kakka tafi kana ba da labarinsa wannan yana daga cikin yana daga cikin abubuwan da ibnu abid dunya ya kawo a cikin littafinsa al-ikhlas akwai sanda shi wannan mutum Hassan ibn Abi Sinan dan kasuwa ne zai je ya samu gida guda wato mutum ne bawa yana auren baiwa ƴaƴansa duk za su zama bayi ne na wani mutum yayi iyali amma a bawa sai je yayi ciniki da mai su a bashi ya biya kudin su gaba daya ya yanta su sai dai a zo a ce duk kun zama ƴaƴa amma ba san waye yayi ba haka yake yi sai dai a ba su labari amma ba za su san cewa waye ya yi musu wannan alherin ba matarsa take cewa wani lokaci haka zai zo ya kwanta a kan shimfiɗa tare da ni sai ta min dabara har in yi bacci kamar yadda uwa take wa ɗanta dabara ya bacci sai ta min dabara haɗi bacci sannan sai zare jikinsa sai je kama sallah har wata rana ta gan shi take cewa ka tausaya wa kanka ya kake azabtar da kanka sai ce da shiru ki yi shiru kake sake mun maganar nan wata rana zan yi baccin da bazan tashi tana ganin yanzu rika zuwa ya kwanta ya bacci ya zai rika tashi cikin dare baya bacci yace kin ga ki hakuri wata rana zan yi baccin da ma bazan tashi ba to wannan suna yin aikin amma suna ɓoyewa suna yin aikin amma suna ɓoyewa ina ga waɗanda aikin ma ba sa yi amma suna ƙaryarsa wa yuhibbuna an yuhmalu bima lam yaf'alu ba aikin suke ba amma za su iya zauna su ta ba da labarin kokarin su da hazaka su da ibada su da da wane ne din su kuma ƙarya suke waɗannan aina zaka sa su ina za ka sa su a hussein ibn abdurrahman sulami ta rana yake cewa muna tare da sa'id ibn jubair yana cikin sayo muslim ce muna tare da sa'id ibn jubair a jubair a majalisi a zaune sai yake tambaya jiya da daddare jiya tsakar dare waye ga sanda tauraron ne ya tafi ya fadi a sau lokaci da tauraro kamar ya fadi waye ya ga sanda abin ya faru sai shi Hussein ibn Abdurrahman sai ya ce ni yana fadar haka sai kuma ya sauri sai ya ce amma fa ba sallah nake ba dan kada wani ya tsautar da lokacin lokacin sahar lokacin tsayawa ne a ibada ƙarshen dare wani zai iya ɗauka cewa ai ba bacci yake ba saboda ta ibada sauraka sai sauri ya istidraki sai ce amma fa ba sallah nake ba amma ba sallah nake ba to haka in abu ya taso wanda suke ganin cewa za a yi musu wata fahimta ta cewa sun yi wani bajinta sai kokari suke su nuna mutane ba fa wani abu suka yi ba ba ƙara ɗora mutane za su yi akan ƙarya ba to wani sai dai ƙara ingiza mutane ma inda za abin nan dan tana yi wa irin wannan ka zo ka nufi abu ba da niyyar abu ba amma mutane su dauka cewa da wannan niyyar kai alhalin kai ba da wannan niyyar kai ba sai ta cewa ka zo kai wani abun alheri ko ka zo kai wata ibada kai kuma ka ka abin nan tun da zai je neman aiki ƙasar Saudiya kuma a lokacin a lokacin a lokacin ibada lokacin hajji a lokacin bizar ta ta fito amma aiki fa zai kai shi to kaga a wannan lokacin aka ganshi ya shiga jirgi ya tafi da alhazai ai ba wanda zai ce ba hajji ba hajji je ba shi ko ba hajji je ba yana tafiya riyad ya wuce ko kasim an dauke shi aiki zau to amma ya rufa wa mutane a haka akan cewa ya tafi aikin hajji saboda gashi da cikin alhazai to irin wannan ƙaryar ba ta dacewa tabargaza ce ba za ta kasa tabargazar aikin da kai kuma kai abin a cikinsa ba to bayan Allah ko da wani abu suke so su bada na ilimi idan suka faɗi wani abu wanda ya danganci aikinsu to suna jin wani ƙaiƙayi a ransu ka duba abu musa al'ashari ya haƙuri in faɗi wannan sai in rufe abu musa al'ashari kamar yadda ke cikin sayar bukhari wata rana yana ba wa almajiransa abu burda da waɗanda suke tare da shi yana ba su labarin gazwatu zatin riƙa sai yake so ya fito musu da me yasa aka kira ta zatin riƙa arriƙa shi ne ƙyalle-ƙyalle haka tsumma da aka kira ta da zatin riƙa sai yake cewa mu shida muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yaƙin muna musanyar abin hawa ɗaya su shida ne amma abin hawansu ɗaya wannan ya hau wannan ya tafiya a ƙasa wannan sauka wannan ya hau shi ma ya ɗan tafiya sauka wannan ya hau a zo kan na ƙarshe a sake dawo a haka suke ta tafiya kuma gashi yadda cikin garin madina yake duk duwatsu ne wancan lokacin ba kwalta ba da haka kafafuwansu ba takalma in ma da kofi a cikin su ya kakkatsa ya yayyage saboda haka yace muka rika taka kafan mu haka ba ba takalmi ba hufi kafan mu ta riga faffashewa ya ce ni kai na kafata da ta fashe har farata na sai da suka rika fita muka rika sa kyalle muna daura kafafuwanmu ya ce wannan shi yasa ake kiran za ta rika wannan kyallen da muka sa muna daddaura kafafuwanmu saboda yadda suka tsatsage saboda taka kasa taka duwatsu sai bayan ya gama faɗa sai da yake cewa me yasa ma na faɗi wannan me yasa na faɗa wato yana ganin a ai wani aiki yayi na ibada na jihadi kuma nan babin ilmantarwa yake amma ya tsargu sai dawo yana cewa me yasa na faɗa me yasa na faɗa abu burda yake cewa yana faɗar haka ne domin yana jiwo aikinsa tsoro da za ka kwatanta rayuwar waɗannan bayan Allah da yadda suka ɗauki ikhlasi a rayuwarsu da rayuwar da muke cikin yanzu da za ka kwatanta ta ba haɗi sun yi gabas mun yamma illa man rahima rabbuka sai ‘yan kaɗan wa ƙalilun mahu sauraka akwai buƙatar mutane su farka su san cewa aikin da suke yi don lahira yana da wani babban sharadi shine ikhlasi in ya gurgunce ikhlasin na aikin na ya rushe su fa kula da wannan kan mutum ya tashi rana gobe kiyama amilatun nasiba tasla naran hamiya yayi aiki anan ya wahala kuma a je lahira yana zaton a ce tafi aljanna a ce tafi wuta hadisin abu huraira mutum uku da za a fara rura wuta da sura na gobe kiyama jahannama duk ba ayyuka suka yi kyawawa ba amma ya ta shiga wannan yayi karatun yayi jihadi har an kashe shi a wajen jihadi amma ba dan Allah ba dan ya nuna jarumta ya fada wa Allah yayi jihadi Allah ya ce ƙarya kake kai dan a ce maka sadauki mayaki jarumi kuma an fada ladanka kenan a kai shi wuta a ja shi giri akan fuskar sa a tafi da shi wuta wannan kuma ba dudde dukiya ce Allah ya bashi yayi ta alheri yayi ta ciyarwa yayi ta kaza yayi ta kaza ranar gobe kiyama Allah ya tambaye shi ya ce ya ciyar da dukiyarsa saboda Allah Allah ce ƙarya kake yi kayi dan a dinga yabanka ana cewa mutum ne mai alheri mai kyauta mai kaza mai kaza kuma an faɗa da aka kwama shi ku tafi da shi wuta haka za a ja shi a kai shi wuta sai wanda Allah ya bashi Qur'ani ya bashi ilimi ya ce shi ma ya karanta alkur'ani saboda Allah ya sanar ya koyar ce ƙarya kake kayi dan a ce maka makaranci kuma an faɗa an faɗa ka duba yanzu yadda wata zahira malam ta ma wuce maza ta shiga mata mutum ya zo kawai dasa wa kansa ya ɗau ƙur'ani yana yi shi ba wani yake koyarwa ba kawai ya ɗau ƙur'ani yana karantawa ya sa kyamara ya yi posting ya yi posting gashi na karatun ƙur'ani karatun ƙur'ani ibada ce ya yi posting saboda kawai a ganshi a yi masa liking a masa comment a ya ƙara samun kuma followers ta yaya wannan zai kubuta daga wannan matsayi in ya je gaban Allah to yanzu ya wuce maza ma har mata wanda mace ko kiran sallah ce aka yi kata yi saboda muryarta za ka karanta alkurani ne ba ta gyara muryarta ba lace fala ta khaza'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad Allah ya hana mace ta dinga sirar muryarta shi yasa aka ce kata kiran sallah ko a cikin sahu idan liman ya yi bata to aka yi mata su yi tafi ba ce su ce subhanallah ba ce su daga murya su a cikin maza shi ko qur'ani ba a karanta sai an kyautata murya ko ba haka bane zayyinul qur'ana bi aswatikum laysa minna man lam yataghanna bil qur'an shi qur'ani a ka'idar sa ma sai ka feke muryarka sosai kai zaki to mace yanzu zai su saka ta saka kyamara wai ana ana haskata wani irin fitina ce wannan wace irin fitina ce wannan me za ta gaya wa Allah shi kenan sai a ba ta lasfika ta abin nan ta zama ladan a ungosu ta riga kiran sallah ba yi mana yanzu da za ta yi kiran sallah sai ga an fito ana ta haushi ba bai san dalilin da yasa aka ce ka ta kira sallah ba saboda za ta gyara gyara muryarta ga su fatahul bari sun san ana yi ko kana koyar da su wallahi wannan duk fitina ce shi yasa insha Allah za mu samu lokaci mu yi magana akan abubuwan da suke warware ikhlasi nawaqidul ikhlas kasa akwai nawaqidul wudu'i ana ce akwai nawaqidul wudu abubuwan da suke warware alwala akwai nawaqidul islam to akwai nawaqidul ikhlas kuma abubuwan da suke rushe ikhlasi lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh